masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai yi nazari ne kan mutuwar 'yan wasan afirka a kan fili abinda mafi tarin lokaci ke da nasaba da bugun zuciya mutuwar 'yan wasan kwallon kafa na afirka a fili ba sabon abu ba ne duk da dai hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ɗauki matakin gwaje-gwajen lafiyar 'yan wasa gabanin buga wata gasa ko kuma atisaye amma duk da hakan ana samun wasu lokuta da 'yan wasan ke rasa rayukansu a fili bayan sun yanke jiki sun faɗi a baya-bayan nan dai wannan matsalar ta cika da sheikh ismail tiyote dan wasan tsakiya na cote d'ivoire wanda ya yanke jiki ya fadi a lokacin atisaye da kungiyarsa ta beijing enterprise take china kuma daga bisani aka tabbatar da mutuwarsa baya ga tot akwai 'yan wasan afirka da dama da suka rasa su a irin wannan yanayi kamar samuel okwaraji na nigeria da ya mutu a shekarar 1989 bayan ya yanke jiki ya fadi a lokacin da ƙasarsa ke fafatawa da angola a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya shi ma mark vivian foye na kamaru ya yanke jiki ya fadi a filin wasa a shekarar 2003 sakamakon bugun zuciya a yayin wasansu da kulumbiya a gasar FIFA ta cin kofin kalubale a Faransa da aka fi sani da Confederation Cup. Kazalika ga Gafonin Tiro na Botswana ya rasa ransa ne a ranar 28 ga watan Afrilun wannan shekarar a sanadiyar bugun zuciya a lokacin atisaye da ƙungiyarsa ta Township Rollers. To a game da wannan matsalar Aminu Sadu ya ji ta bakin garbalawan tsohon fitaccen dan wasa a najeriya tun muna kanana ko tun muna tasowa mun fara gani daga samun kwaraji shi sa ake medical check up a euro kamun mutum sani contract sai ka je ka yi cikin komai da komai dole sai an duba hatinka Na gani to i believe um, duk wannan yana zuwa da lokaci ne tunda aka yi in ka bai da kyau ba tim da su sani ɗinka a da very moment to kaga ne kai sani new contract dama an gama medical check up to ka yana da kyau to in ka ga irin wannan failure din to yana zuwa ni da lokaci ne tunda za ga wani lokaci za ga mutum shi kadai ne za gan shi kawai ya faɗi aka a cikin fili da na sha gani brazilian football da wannan wannan dan kamaru eh, vivian fio din nan shi ma ha gani shi ma yana yana ne kawai ya koma baya baya shi ma ya faɗi so a lot of issues haka nan za gani amma duk wannan yana zuwa da lokaci ne ba wai in ya failing to yana zuwa da lokaci ne sai hat ya failing ba ganin kila ko yawan atisayin da ake idan mutum ya canza kungiya ko kuma ya canza wurin zama kila ko zai iya shafa wannan ka ina na gani ba ba wannan tunda kaga ka canja ai ma za ka yi yawan exercise ne kana teenager ne younger age ne a the age of 17 20 mu lokacin da muke wanda 17 wanda 20 training da da muke da those days yanzu wanda 17 wanda 20 ba sa yi a nan ne dama kake samun condition training ai amma super eagles wannan ka zo manya kawai ba wani ba wani magana endurance training ai kamfin ne an ji kamun za za African Nations Cup ko Cup kila two weeks ne amma ga ko training a Europe one month ne ake precision to kuma za ka samu wannan failure din a wannan time ne tunda intensive training ake amma ka riga ka fara buga league kuma ba ba sauran intensive training kuma amma me kike ganin ya janyo haka kusan mafi akasari yan wasan da suke rasa rayukansu sun fito daga nahiyar Afirka ne eto eh waɗanda ka sani kenan dan wasu za gansu wasu a Europe wani ma yana bacci ne za ka kawai akwai dan dan Holland a Utrecht na ji last 3 4 5 years ne yana bacci ne kawai aka zo aka tada ya mutu kuma age din shi 25 26 a gani so gani yana dai zuwa da lokaci ne ba abin da mutum zai yi in time mutum zai mutu zai mutu so ba wani abin da za yi bangaren masu horaswa na ganin cewa wasu abubuwa da dama ne ke haifar da matsalar yankewar jiki a filin wasa har a samu asarar rai coach sani ungogo da aka fi sani da coach ade cewa ya yi halin gaskiya akwai abubuwa da ikan dami players ba wai rashin ci ba ba rashin sha ba irin wa'annan wasu damuwa ne yakan sa su har sai su samu heart attack idan suka samu wannan heart attack din to a kowanne irin lokaci za su iya faduwa su mutu wasu kuma sukan sha drugs da ya fi karfinsu idan suka sha wannan drugs da ya fi ƙarfinsu. so at any time Allah zai iya karɓar rayuwarsa irin lokacin da suka sha wannan abin ya overpower ɗinsu zai iya zama sanadiyar mutuwansu. It's kinda hard with you not around. Wannan al'amari na ci gaba da ɗaukar hankulan masu sharhi a kan harkokin wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya, inda Garba Sani na jihar Kaduna ke ganin cewa wannan al'amari na da nasaba da matsalar nan ta ƙara ko kuma rage shekaru da wasu 'yan wasan Afirka ke yi da kuma ƙarancin kiwon lafiya. kamar yadda muke ganin ake ta mace-mace dinnan a afirka ka danganta shi da cewa bai kai yadda ke faruwa a kasashen turai ba yi haka ne ai ba wani abu ne bin dokoki ne da ka'idoji a kimiyance domin bature ya san lokacin da zai fara shiga harkar kwallonsa ya san yadda zai kashe kudadensa kan harka ta kiwon lafiyansa baya ga harkar kulob da za a danganta shi da likitan da zai duba shi a lokacin da yake tare da kulob din ko kuma a gidansa shi ma yana da likitan nasa na kansa saboda haka kaga ya dauki abin da fa'ida amma ga dan afirka ba haka abin yake ba tsarin cin abincin wani iri yake ce so irin yadda suke cin abinci a kulob-kulob kulab su na turai in suka dawo kasashen su na afirka ba su da lokacin cin abincin in ma akwai abincin ba za a ci shi akan lokaci ba in kuma ma akwai lokacin cin abincin sai kaga ana cin abubuwa ne na yamutsatsu wanda yake ba su da tsare-tsare bari in faɗi maka ma abin haushi ma shine ai da yawa zaka samu yan wasanni na afirka mun suke ɓoye ciwon da ke damun su don kawai su buga kwallo kada su kuskure wani wasa amma bature ko ya ji lafiyarsa zai ce shi ba zai iya buga wannan wasan ba kuma ba zai buga ba amma typical dan afirka sai ya daure maka ya ce maka ai ba damuwa zai buga saboda haka duk lokacin da fitina ko cuta ko wani abu ya fado kan shi a ko ina zai iya samun shi to bai ga harkar kula da lafiya wanda ya zama tilas mutum ya yi idan yana so ya tsira wani abu muhimmi shine yayin da aka ɗauke ka za a fitar da kai sai ga cewa ka kai shekara 25 amma sai a kankar shekarun ka dawo 15 ko 16 ana ganin zaka daɗe amma yan afirka sai ka ga mutum ya kai shekaru 50 yana takwas kwalima amma shekarun shi a harkar wasan kwallon kafa yana nuna cewa 25 ko 26 ko 27 ko 30 bai ma niyan yin ritaya ba to in baka niyan ritaya ba ko ai kaga za ta zo ta same ka ko ka tafi To domin warware zare da abawa akan wannan matsala ta mutura 'yan wasa a filin wasa sakamakon bugun zuciya, mun tuntuɓi ƙwararren likita Dr. Kabiru Hussaini Garba da ke jihar Kaduna. A kimiyyance akwai abubuwa da dama da suke iya kawa bari mu ɗauki wa'ansu daga ciki wanda su ne mafi eh, saurin sabab ɗin kawowa. Akwai bugun zuciya, akwai sarƙewa ko kuma toshewan hanyar jini kuma akwai rashin isar da saƙo zuwa ƙwaƙwalwa na iska. so wa'annan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwan da sukan kawo da sauri kaga cewa an samu farar daya ko mutum ba ma ko yan wasan kwallon kafa ko guje-guje ko motsa jiki sai a ga mutum lafiya lau yana yi amma lokaci ɗaya kawai ya faɗi daga nan kuma ya tafi kenan mu ɗauka ta iska daga zuciya za ta yi pumping za ta turo shi daga hanyoyin jini da sadarwa zuwa cikin jiki to sukan samu tankwarewa ko kuma su bankware hanyar da iska za ta dauka daga jini zuwa na sai ga mutum yana yana hada zufa fiye da yadda baka tsammani wannan yana taimakawa a samu karancin daukan sakonni na iska ta hanyar jini zuwa sauran sassa na cikin jiki wannan yana sawa a samu bugun zuciya bawulanta su tsinke a samu faduwa mutuwan farat daya kana ganin ko guje-gujen da suke yi bai masa yawa ba ba guje-guje ba ne yake yawa kamar yadda na faɗa maka shine shi ba ciwo ba ne abin da yake zuwa ne wani lokaci alal misali idan mutum akwai nau'i na ɗabi'a na rayuwa kamar ciye-ciye akwai abubuwan da akan hana in ka lura mafi akasarin irin wannan matsalolin ya fi yawa ga 'yan wasannin mu baƙaƙiyan fata fiye da farare tura domin dalili shine bature idan kafa mai dokoki da ka'idoji akan wani abu ya fi kiyayewa fiye da mutanenmu alal misali abinci abincin da ya ɗauki nau'i na wa'ansu sinadarai masu kitse kamar su cholesterol fat da protein akwai kima da ake cewa balansin da ya dace shine daidaita abinci daga wannan zuwa da wannan da wannan sinadarin in ka hada shi ne zai baka ainihin mizanin abincin da ya dace ka ci to sai ya ga wani ya ɗauki abincin fiye da wannan yanayin wani sinadari ya ɗara alal misali mutum zai samu buguwa a cikin nama akwai ƙananan hanyoyin jini wanda suke ɗaukan jini suke kai shi zuwa sassa na jiki idan ya tsage har aka samu kitse ya shiga cholesterol ko wani protein ya shiratsa ta hanyar wannan jinin ya bi manyan hanyar jini har ya ta ɗauka ya kai zuciya ba a lokacin ne abin zai faru ba zai ɗauki tsawon lokaci wani ma ɗan watanni wani kwanaki yana tafiya a hankali hankali har in ya matsa ya shiga cikin zuciya domin ita ba ta karɓan kitse in har ba ya shiga to ba ta jurewa sai ta nuna to a nan ne ake samun lokaci ɗaya ga mutum ya zo a rasa rayuwar shi sai a rasa menene dalili. To da wannan bayani na Dr. Kabir Hussein Garba muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman Aminu Sado da ya taimaka ainun wajen haɗa wannan shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.